Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Alhamis 23 ga watan Disamba shekarar 2021. Baba ya kuma makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanun labarai. Yau Alhamis kasa Australia ta ba da rahoton hauhawar waɗanda suka kamu da nau'in Omicron na cutar corona virus mai saurin yaduwa. Lamarin da ya sanya jihar New South Wales ta sake saka dokar saka takunkumi a rufaffun wurare. Rundunar sojojin Amurka ta ce ta kama bindigogi kira AK-47 guda 1,400 da alburusai 226 daga wani jirgin kamin kifi a arewacin tekun Arabia. amurka ta ce mutumin da hukumomin turkiya suka bayyana a matsayin jami'in diflomasiyya amurka da aka kama bisa zargin sayar da fasfo ɗin bogi ba jami'in diflomasiyya ba ne kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji fashin baki da wani masanin kimiyyar siyasa ya yi a kan kin sanya hannu da shugaba muhammadu buhari ya yi a kan sabuwar dokar zaɓe maganan gaskiya shine 'yan siyasa da dama kuma a dukkan jam'iyyu da apc da pdp din ba sa son wannan kuskure ba su saboda haka shi shugaban muhammadu buhari ya faɗi matsayin waɗannan mutane za ku kuma ji cewa majalisar tarayyar najeriya sun amince da wata sabuwar doka da za ta tilasta wa kamfanonin sada zumunta biyan gwamnatin ƙasar haraji ayyukan wasu daga cikin wannan kamfanonin ya sa ita gwamnatin tana samun gibi kan kudaden haraji da take tarawa to ka gama ana kenan ita gwamnati sai ta rasa kudaden shiga muna kuma dauke da shirin lafiya uwar jiki wanda hawa umar za ta gabatar sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yau Alhamis kasa Australia ta ba da rahoton hauhawar waɗanda suka kamu da nau'in Omicron na cutar corona virus mai saurin yaduwa. Lamarin da ya sanya jihar New South Wales ta sake saka dokar saka takunkumi a rufaffun wurare. Jihar New South Wales ta ba da rahoton sabbin waɗanda suka kamu biyar ciki har da mutuwa ɗaya inda ya sama daga 3,763 na rahoton da aka bayar kwana ɗaya da ya wuce wanda ya kusa gaba ɗaya adadin da aka bayar a dukkan faɗin ƙasar. Mun sha faɗa yayin da muka shiga irin wannan lamari cewa za mu sanya ido kan lamarin na bayanan da ke gabanmu. Manyan abubuwa a wurinmu ba wai adadin waɗanda ke kamuwa ba ne, amma adadin wuraren kula da marasa lafiya na musamman wato ICU da waɗanda ake kwantarwa sannan bugu da ƙari mai muhimmanci na yawan ma'aikatan lafiya a nan cikin jihar mu don kula da mutanen da suke da bukata idan suka kamu da rashin lafiya mai tsanani yayin da suka zo asibiti. Rundunar sojojin Amurka ta ce ta kama bindigogi kira AK-47 guda 1,400 da alburusai 226 daga wani jirgin kamun kifi a arewacin tekun Arabia. Sanarwar da rundunar sojojin ruwan ta biyar ta fitar ta ce jirgin ba shi da wata shaida ta kasar da ya fito ana sa ran ainihi daga iran yake kuma ya tsaya a hanyar tekun kasa da kasa da ake amfani da ita a tarihi wajen safarar makamai ba bisa ka'ida ba zuwa ga 'yan tawayen huti na kasar yemen sanarwar ta ce ma'aikatan jirgin mutum biyar sun bayyana kansa a matsayin 'yan kasar yemen kuma za a mayar da su zuwa yemen kuma rundunar sojojin ruwan amurka ta nutsar da jirgin bayan da ta gano cewa yana da haɗari ga zirga-zirgar jiragen kasuwanci Kasashen yammaci sun zargi Iran da yin safarar makamai zuwa Yemen don taimakawa 'yan tawayen huti lamarin da Iran ta musanta. 'Yan tawayen huti sun kwace babban birnin kasar Yemen a shekarar 2014 lamarin da ya janyo kawancen da Saudiya ke wa jagoranci suka kaddamar da farmakin sojoji da ke mara gwamnati baya da kasashen duniya suka amince da shi. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. amurka ta ce mutumin da hukumomin turkiya suka bayyana a matsayin jami'in diflomasiyya amurka da aka kama bisa zargin sayar da fasfo ɗin bogi ba jami'in diflomasiyya ba ne kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka ya faɗa a cikin wata sanarwa jiya laraba cewa suna sane da cewa ana tsare da wani ba amurki a turkiya wanda aka kama ɗin ba jami'in a amurka ba ne 'yan sandan istanbul sun ce mutumin ana tsare da shi ne ta ranar 11 ga watan nuwamba da ta wuce bisa zargin sayar da fasfo ga wani ɗan ƙasar siriya 'yan sandan sun ce an samu mutumin ɗauke da dala amurka dubu goma a cikin ambulan kuma akwai hoton kyamarar tsaro da ta nuna mutanen biyu suna musayar kaya mahukuntan turkiya sun bayyana ba amurkan da harfan sunansa djk kuma yana aiki a ofishin jakadancin amurka a beirut na kasar labanin to madalla kafin mu kawo muku sauran labarin da muke dauke da su masanin kimiyyar siyasa na jami'ar abuja dr abubakar umar kari ya ce ba matsayar buhari shi kadai ba ne watsi da dokar zaɓe fidda 'yan takara da tura sakamakon zaɓe ta na'ura dr kari ya bayyana hakan ne a wata hira da ya da wakilinmu a abuja nasiru adamu el hikaya ga kuma hirar tasu Dr. Abubakar Umar Kari shugaban kasa ya tura wasiƙa mai tsawon gaske ga majalisa da ya bayyana wasu hujjojinsa na rashin amincewa da wannan sabuwar dokar zaba. Shin sun gamsar da kai? Gaskiya ni ban gamsu ba. To amma kuma ni ina da akasin tunanin 'yan Najeriya game da dalilin da yasa shugaban kasa bai sa hannu akan wannan kwaskwarima da aka yi doka ba. Wato abin da mutane da yawa suke ta faɗa wanda kuma ba adalci ba ne ga Muhammadu Buhari sai an cewa kamar shi ne shi kaɗai ko kuma da waɗansu mutane tsirarru su ne ba ba sa son wannan canji to amma maganan gaskiya shine 'yan siyasa da dama kuma a dukkan jam'iyyun da apc da pdp din ba sa son wannan kwaskwali ba so saboda haka shi shugaban muhammadu buhari ya faɗi matsayin waɗannan mutane a baya jam'iyyar pdp ta fito fili ta ce bata da wannan abun ba gwamnoni da yawa a cikinta wasu tsofin 'yan siyasa da yawa a cikinta sun ce ba su yarda ba to amma saboda adawa to shine sai ake juya ake nuna cewa kamar buhari da muka rabansa to amma wannan wata makarkashiya ne to saboda haka ni ina ga wannan matsayi na shugaban kasa matsayi ne na 'yan siyasa da dama wanda su ba sa son kawo canji a cikin harkar zaɓe ba sa son harkar zaɓe ta kyautata kuma wannan abun bakin ciki wannan akasin alwashin da buhari da mukaraban suke ta a baya yawancin duhujojin da ya bayar ba ka ɗauko shi wannan tsari na gemu na bayan gemu batu ne na jam'iyya a ce wai za a kashe kuɗi da yawa wannan ba daidai ba ne ko kuma a ce a'a zai iya jawo hayaniya ai duk wani tsarin zaɓe a najeriya sai ya jawo hayaniya to saboda haka dai daman su ba sa son wannan tsari ba sa son wannan canji saboda haka za su iya kawo duk wani bayani don a su nuna cewa wannan abu ba daidai ba ne hanzarin da buhari ya kawo yana ga akwai miskila akwai ja wato dokta in ka tuna gabanin zaben 2019 an yi irin wannan dokar da take son sauya lokutan zabe wannan ya koma nan wannan ya koma can wanda wasu suka fassara shugaban cewa kokari ake a sa kare ci zabe ya sa hannu kan wannan dokar in haka ne dokta shugaban nan zai gama mulki ba wai zai sake tsayawa takara ba ne menene tsoronsa ya sa ka gabe amince da wannan ai na gaya maka ba wai matsayin buhari bane matsayin 'yan siyasa ne kuma kuma suna nan da dama munafinci ne kawai yake sa irin suke labaya ba sa fito filin su ne cewa eh haka suke su tsoronsu su shine wannan tsari dai da muke bi tun daga 1999 na kacaniya da magudi su ne suke so har yanzu a ci gaba jam'iyyar apc alam misali ta jin tsoron cewa in ta bari aka yi wani gagarumin canji to kamar ta yi wa kanta sakiyar da ba ruwa ne wato kamar ta buɗe kofa ne ma 'yan adawa sai amfani da wannan tsari su kayar da ita ita ma jam'iyyar pdp an da take da karfi ta riga ta saba da wannan abu su suna ganin cewa gara a ci gaba da wannan tsarin akan a kawo wannan canje canje da ake yi saboda haka ba wai maganar buhari bane a maganar su kansu yan siyasa ne da bururukan da suke da mukaman da suke so su tsaya da kuma mulkin da suke so su ci gaba da yin kane kane akai wato da an zargi gwamnoni ne da ke da wuka da nama yawanci wajen nada yan takara su ne suke da wannan ra'ayin cewa sam ba sa so a yi yarkin eh, nan ko kuma kato bayan kato fito da masu fasarar zamani ke gwamnonin su ne suka fi fitowa fili karara sun da su amma ina tabbatar maka cewa 'yan siyasa da dama da kuma jam'iyyu da dama har da ma ita kanta jam'iyyar pdp saboda ta fito ta faɗi ta ita ma ta kenan to amma su kan gwamnoni dama kura su ta riga ta yi kuka wato su sun yi kane kane ne a siyasar jamhuriya ta hudu kusan ma za a iya cewa sun zama su ne kadangaren bakin sun kakkame jam'iyyun sai abin da suka ga dama suke so su yi sai wanda suke so ya takara ko ma waye kuma suna jin tsoron cewa a kawo muhimman canji irin wanda suke cikin wannan dokar zaben za ta yi musu barazana to saboda haka su ne su suka kasa ma su boye a dawa su amma ba su kuɗi bane akwai da dama da cikin yan jam'iyyu wallahi tallahi su mara yin suke Dr. Abubakar Umar Kari ke kenan masanin kimiyyar siyasa a jami'ar Abuja a hirarsa da wakilinmu Nasiru Adamu yar Hikaya. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Kotun kolin Amurka ta faɗa jiya laraba cewa za ta saurari karar da aka shigar da ake kalubalantar gwamnatin Biden na ba da umarnin yin allurar rigakafin COVID-19 ga kamfanoni da suke da akalla ma'aikata ɗari kuma wani umarnin allurar rigakafi ga ma'aikatan lafiya. kotun ta sanya ranar bakwai ga watan janairun sabuwar shekara domin sauraron shari'o'in wani rukunin mutane 27 da yawancin su daga jihohin da jam'iyyar republican ke jagoranta tare da 'yan kasuwa da kungiyoyin 'yan kasuwa sun kalubalanci umarnin ga manyan kamfanoni suna jayayya cewa ma'aikatar kula da lafiyar ma'aikata ba ta da ikon sanya irin dokokin umarnin ya ce dole ne a yi wa ma'aikatan allurar rigakafi ko su saka takunkumi a wurin aiki da kuma yi musu gwaji duk mako wata kotun ɗaukaka kara a cincinnati da ke jihar ohio ta yanke hukuncin cewa umarnin zai iya fara aiki kotunan ɗaukaka kara biyu sun dakatar da wani umarni daban ga ma'aikatan kiwon lafiya kusan rabin jihohin amurka hamsin hukuncin ya yi kira ga ma'aikatan lafiya da su karbi cikakkiya allurar rigakafin nan da zuwa ranar hudu ga watan janairu kuma zai shafi sama da ma'aikatan lafiya miliyan goma sha bakwai Yau Alhamis wata babbar jami'a a yankin Hong Kong ta tarwatsa tare da cire wani mutum-mutumi daga harabar jami'ar na tunawa da murkushe masu zanga-zangar neman dimokuraɗiyya na ƙasar China ta yi a shekarar 1989 a dandalin Tiananmen. Ɗalibai da 'yan kallo sun hallara a jami'ar Hong Kong a yau Alhamis da safe don shaida cire mutum-mutumin da ke kafe cikin harabar jami'ar sama da shekaru ashirin. Jami'an jami'ar sun ce an sanya mutum-mutumin a wani ɗakin ajiye kaya a cikin wata sanarwa da sanyin safiyar yau alhamis jami'ar hong kong ta ce ta yanke shawarar cire mutum-mutumin ne a yayin taron da ta yi jiya laraba bisa ga la'akari da shawarar shari'a na waje da kuma kare muradin jami'ar. madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Majalisun Tarayyar Najeriya sun amince da wata sabuwar doka da za ta tilasta kamfanonin sada zumunta biyan gwamnatin kasar haraji na cinikin da suke yi a hannun 'yan Najeriya. To ko yaya masana tattalin arziki ke kallon wannan doka? Wakilinmu na lagos Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani. wannan mataki na karban haraji daga waɗannan kamfanonin sada zumunta dai na nufin cewa najeriya ta bi tsawon sauran ƙasashen duniya musamman na yankin turai da amurka na karban haraji daga irin waɗannan kamfanoni idan har ma suka ƙi biyan harajin za a iya cin su tara kenan wannan sabon ƙudurin doka dai zai taimaka wajen ƙara haraji ko kudaden da gwamnatin najeriya ke samu ta bangaren haraji musamman ma dai a wannan lokaci da gwamnatin najeriya da ma wasu sauran kasashen duniya ke fuskantar matsalar kuɗi sakamakon annobar cutar coronavirus to koya matsayin wannan haraji kenan tambayar kenan da newa dr dauda muhammad kwantagora wani masanin tattalin arziki da saka jari a najeriya wannan sabon tsari da gwamnatin tarayya ta fitar na tara haraji wato tsarin karban haraji daga kamfanoni na wato da suke amfani da fasahan kimiyya wato kamar wanda na zamani wato kamar irin su wannan da ake kira su facebook da twitter da kamar su wasu kamfanoni da suka shahara kamar irin su alibaba da sauransu to idan ka lura wannan tsari ya fito ne gwamnatin najeriya ta fito da shi a kan tsarin wayannan kamfanin cewa suna da babban tasiri a kan tattalin arzikin najeriya musamman idan ka dubi daga ayyukan wasu daga cikin wannan kamfanoni ya sa ita gwamnatin tana samun gibi kan kuɗaɗen haraji da take tarawa kamar misali akwai kamfanin da daga nan najeriya kai tsaye za ka yi ciniki da wasu kasashe ka sai kaya har ka biya har a aiko maka da su to kaga wannan kamfanin kuma ba a nan suke ba to kaga ma'ana kenan ita gwamnati sai ta rasa kudaden shiga to shine ta hito da wannan tsari na cewa duk ire-iren wannan kamfanonin da suke da tasiri akan tattalin arzikin Najeriya kamar irin ta harkan hito da gibi ko kuma sanya ma gwamnatin gibi na kudaden shiga to za su rika karban haraji shi dai wannan mataki da masana tattalin arziki ke goyon bayan sa ɗari bisa ɗari ya sa ayar tambaya da kowane mataki da gwamnatin najeriya ta ɗauka ya daidai da sauran matakai da sauran kasashen duniya ke ɗauka a irin waɗannan kamfanoni na sada zumunci ga dai dr dauda kwantagora kuma wannan ba najeriya bane kawai ta fara sai dai kowace irin ƙasa da irin nata salon idan ka duba ba wasu kasashen da suka ci gaba za ga wa'annan asalin kamfanonin kamar na su su facebook din da su twitter nan da su netflix da sauransu suna zaune ne a kasan kamin ma a fara watsa ko kuma su ba da dama a amfani da wannan kimiyya din sai an biya haraji kuma suna da matakai da yawa da suke gane adadin yawan abin da aka yada da kuma nawa irin wannan kamfanonin suka samu a kudaden shiga yanzu dai idan har shugaban kasa ya amince da wannan sabon kudin doka yana nufin kenan hukumar tara haraji ta kasa za ta fara karban haraji daga hannun irin wayannan kamfanoni na sada zumunci na facebook google da twitter babangida jibrin murya amurka daga najeriya a gaida babangidan jibrin da wannan rahoton har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga hawa umar da shirinmu na gaba Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A makon da ya gabata, muna tattaunawa da Dr. Abdullahi Bula Magarba game da allurar rigakafin corona sai kuma lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki. A wannan makon za mu ci gaba da tattaunawa ne da shi don jin yadda rigakafin take aiki da kuma wasu sauran muhimman bayanai. Babu likita barka da warhaka Salamu alaikum barka da yamma hajiya hawa. To a tunda wannan cutar ta kan sauye kama har ta shiga jikin mutum shin rigakafin kenan za a iya cewa wacce take nan a wannan lokacin ita kadai take ita wannan nau'in zai iya kare ka tunda takan canja nau'i ko takan canja salo ta shiga jikin mutum. <laughs> Eh, gaskiya wannan tambaya cikin wani muhimmanci wato ba haka bane wato akwai abin da ake cewa kaman generic kamar a ce skeleton kin gane kamar yanzu ai ai mu mutane ne ni mutum ne ke mutunci amma ke mace ce ni namiji ne kin ga kowane abu ne ɗaya ko biyu ya bambanta mu amma ainihin abubuwan mu da yawa kin da ne kina da baki kina da baki kina da ido ina da ido saboda haka abin da halaka baki zai halaka ido ko zai halaka ciki duk muna da shi to saboda haka shine bambanci da ake samu dan kadan ne saboda haka daga kafin nan yana wa duk nau'ikan nau'ikan kwayoyin cutar corona ina tabbatar miki da wannan kawai dan bambanci kadan ne wanda ke ba tasiri to har yanzu dai saboda yan Najeriya wasu suna ganin ba a samu isasshen wayar da kan yan Najeriya ba shi yasa har yanzu ake ta fafata da su wajen karban allurar nan kuma suna ganin kamar allurar da ma da ake kawo mana daban ne da na kasashen turawa dalili kuwa shine idan aka je wata ƙasa ko idan ɗan najeriya yanzu ya tafiya wata ƙasa ko da ya nuna takardar shaidar cewa ya yi rigakafi a ƙasarsa najeriya to su ƙasar nan da ya dai ba ta yadda da wannan rigakafin sai ta sake yi masa tasu ko kuma wata to me za ka ce game da haka a hajiya wannan wannan magana ba gaskiya bane ina tabbatar miki wannan magana ba gaskiya bane na farko dai ai rigakafin corona dai ba ma ta a Najeriya wanda muke amfani da ita ina tabbatar muke ita ce ake a Ingila ita ce ake a America ita ce ake yin ta a Germany ita ce ake yin ta a India ai shi yasa yan Najeriya ma suke da kukwanto akan wannan saboda mu dai ba ma allurar a nan daga kasashen turawan ake kawo to me yasa idan kai tafiya wata kasa sai su ce sai sun maka tasu ta can ba gaskiya bane ina faɗa miki wannan wannan siyasa ce ta duniya kuma an riga an warware wannan ina tabbatar muke rigakafin mu yanzu an yadda da shi a america an yarda da shi a ingila an yarda da shi a germany ina tabbatar miki da wannan ai da da farko din a ake cewa idan ka fita daga Najeriya an ka je ka sai kai kwana goma a cewa da mu muka ce sai mu ma in suka zo haka za a yi kin ga yanzu sun dawo sun ce a ah, to shikenan a zauna lafiya ina tabbatar miki siyasa ce ta duniya amma su ba gwamnatin Ingila ta bamu taimakon allurar AstraZeneca America ta bamu AstraZeneca sannan kuma ta zo ta bamu Pfizer kuma akwai Johnson Johnson da muka siyo wanda yake shi ma eh, kamfanin America ne yake yi eh, wanda yake zauna a South Africa haka shi ma AstraZeneca din da yake eh, Ingila ce kirkiro kuma kamfanin yake a India saboda ka allurar kafin nan duk shine ko ina kika je shine kuma process da ake cewa process wato kamar katin mu yana nan da akwai da QR code a jikinsa shi yasa idan duk mutumin da aka yi allurar kafin muna son wannan katin ya rike shi kuma ya dauki hotonsa a waya sannan kuma ya photocopy sa ya ajiye wannan akwai wani bangare na QR code da ake cewa QR code wani mai dan gida gida kama kaman ya ce kaman tafiya dutsa haka to duk lokacin kika sa kyamara ki a waya kika dauka dinna muke duk abin da aka yi mutum da lokacin da aka muke na ɗaya ga kafin na ɗaya da rigakafi na biyu da sunanki da ka hadda hotonki zai fito duk da aka yi duniya kuma allurar mu taya da kamar yadda muka press briefing a ranar litinin tare da minista na faɗa a duniya rigakafin mu is credible kuma irin is accessible anywhere in the, uh, on the planet. To har yanzu da yawa 'yan Najeriya suna ganin cewa hukumomi musamman ma irin hukumar ku ta lafiya matakin farko ana ganin cewa an gaza wayar da kan jama'a akan wannan allurar shi yasa har yanzu mutane da dama suke da shakku kai shin daga yanzu wani mataki kuka ɗauka wajen ƙara fahimtar da jama'a akan wannan allurar ta rigakafin coronavirus a wannan ainihin ƙalubale ne wanda yake ba wai bangaren corona kaɗai ba duk wani abin da za yi wa jama'a to dole ne ka samu kalubale a gare shi kuma dole ne sai ka sa cikin kai eh, kashi yadda jama'a za su fahimta ki tuna hajiya wai da muka yi aiki da polio kusan shekara talatin muka yi muna fama da polio mutane babu irin yarfe babu irin bice da kulle babu abin da ba a ce mana ba a ce mana agents ne na america agents ne na waye mun zo mu hana haihuwa babu abin da ba faɗa mana ba amma yau ina polio a najeriya sanadiyar ma kore polio a najeriya yanzu ya sama afirka ma gaba ɗaya ba ta da polio to yanzu a dawo kan corona nan wato a yada bayanan na tabbatar muke aiki ne wanda yake ba ƙarami ba muna aiki da sarakuna muna aiki da malamai muna aiki da ƙungiyoyi kala-kala aƙalla muna mun yi bita ga ƙungiyoyi kusan sama da da ashirin kuma kullum muna yi kuma na tabbatar muke nake ji gidajen rediyo zaka ji ko ina ana ana ta bayani akan mutane amma kuma kin san da ɗan Najeriya yake baki ma shi in bai ga abu an ce yana kisa take a ce gashi nan ko wannan ya kashe ko kuma gashi an kwanta ana wahala ba za su dauka cewa wannan abun ba fi shi mu Allah ne taimakon mu mun gode wa Allah ba dan ba za mu yi fatan cewa wata don saboda mutane su fahimci karbi corona mu ce mutane su mutu ba ba fatan ba fatan mu kenan ba mun gode wa Allah da Allah ya sa ta zo mana da sauki wannan Allah ne kawai kawo mana wallahi ba dan aiki mu ba ba kuma wani dan wani kokarin mu bane kawai Allah ne ya taimake mu amma Allah tabbatar miki yanzu ki ji labarin India akwai lokacin ta kashe mutum dubu hudu rana daya a India dubu hudu lokaci daya to ai ga inda a ce wannan abu zai auku a Najeriya ai ba yan faɗa mutum ma cewa ga ga rigakafin nan ka je kai dan mi dan sun gani kar tana kisa to ba fata muke take kisan ba amma muna bakin kokarin mu yanzu magana da yake muki ba mutane ma wato directors duka ana Lagos dan saboda yadda za a tabbatar da cewa an wayar da kan mutane an je an yi ba an zaɓi Lagos ba wai dan saboda wai ba ma son wani wuraren a'a saboda Lagos cibiya ce ta yadda shiga da fita na duniya ya fi zuwa Legas sannan kuma a kuri ne wani da yake da cunkoso akalla muna sa ran daima mutum wajen miliyan hudu a Legas shi yasa muka ba da karhunmu a kan Legas don aje a samu yadda za a fada da cibiyoyin za a kafa cibiyoyi a wurare da yawa yadda za a zo a lura nan kuma sannan sai a kula da sauran jihohin da suke makwata da Legas kamar Ogun da Oyo sannan kuma mu zo mu ci gaba amma na tabbatar muke da cewa kullum muna fama yadda za a yi to amma aiki ne wanda yake ba na mutum ɗaya ba aiki ne wanda ya shafi kowa har da ku kuma na tabbatar ana sauraron ku saboda haka a ci gaba da yaɗa mutane a ci gaba da faɗa mutane lalle lalle corona nan na farko dai gaskiya ce na biyu kuma akwai ta na uku tana sa jinya na hudu tana yin kisa kuma na biyar rigakafi akwai shi kuma gashi nan kuma rigakafin nan kyauta ne ko ina ka je ka gwamnatin ta shirya cewa lalle lalle kowa Najeriya wanda sa ya kai samu alluran nan an bashi alluran nan akwai wanda muka saya da kuɗin mu akwai wa'anda gwamnatoci suka taimaka mana ta shirin kungiyoyi da ake cewa COVAX facility saboda haka yanzu magana nake muke muna da akalla muna da doses wanda ke sama da ah, miliyan tara a kasar nan saboda haka kuma duk wannan alluran yan kasa aka samuwa kuma za a kai su ko ina ba mutane saboda haka ina sake faɗa mutane cewa alluran nan akwai su alluran nan kyauta ne saboda haka ba ma son mu ji labari ko kuma wani a ce gashi nan waje saboda ya karɓi allurar corona ya biya ko kuma a ce mutum ya je ice wai a bashi kati ba tare da a masa allurar nan ba wannan abu ne wanda yake bashi da kyau wannan yana bata sunan kasar mu a ce mutum ya fita a Najeriya ka tafi wani wuri bayan kati ya nuna cewa wai an maka corona allurar corona sannan a jiya kana da corona to haka yawanci shi yasa muka kafa wani muke cewa wata joint tax force wanda yake kwamiti ne wanda yake akwai DSS a ciki akwai ICPC a ciki akwai NAFDAC a ciki mu muna ciki akwai state ah, mutanen jiha ciki sannan kuma akwai mutanen sarakuna a ciki wanda duk wanda muka kama ina tabbatar muke cewa ba za mu bari a bata sunan kasar mu ba ba za mu bari a bata mana aiki ba wannan muna yi kuma kullum muna fama a fadakar da mutane lalle mutane su karɓi da launin corona din ta masha Allah masu sauraron mu da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu a madadin likita da muka kasance tare da shi inda yi mana cikakken bayani ko kuma ƙarin bayani da kuma ƙara fahimtar da 'yan Najeriya akan ita wannan allura ta corona kuma da fatan an ji ji shawarwarin da ya bayar. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin Dr. Abdullahi Bula Magarba sai kuma ni hawa Umar da na shirya da gabatar nake cewa rigakafi ya fi magani mu kasance lafiya. To da a gaida Hawa Umar. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da ka aiko mana ta hanyar imel. Sako mana farko ya fito daga Sani Muhammad Chindo unguwar Karufin Madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Ya ce kai ziyarar aiki na kwana ɗaya da shugaba Muhammad Buhari zai kai jihar Borno. Abin yabawa ne Allah ya sa ya kammala wannan ziyara lafiya. sai kuma sakon aisha matar usaini dangote suwa daga jihar yobe ta ce salam voa hausa muna fatar ziyarar gani da ido da shugaba muhammadu buhari zai kai jihar borno a yau alhamis da nufin kaddamar da wasu ayyuka da gwamnatin jihar borno ta yi yan uwana talakawa na jihar borno za su amfana sakonmu na gaba ya fito ne daga shewa da muri jau ya ce tashin bama-bamai da aka samu a maiduguri a daidai lokaci da shugaba muhammadu buhari ke ziyara a birnin abin jimami ne matuka kuma hakan ya kara tabbatar da cewa kasar tamu da yanzu tsaro yana matakin sufuri ne wato babu allah ya kyauta sai kuma wannan sako da ke cewa assalamu alaikum voa hausa da fatan kuna cikin koshin lafiya ina kira ga gwamnatin muhammadu badaru abubakar na jihar jigawa da cewa ba wai sanya hannu akan kasafin kuɗin jiha ya zama doka ba ne mu al'ummar jihar muke so ba so muke mu ga an yi aiki zahiri muraren abin da kasafin ya tanadi domin na shekarar da ta wuce san ba ga wani aikin a zuwa gani da aka yi da kasafin ba domin akwai hanyoyin kwalta da aka sa a kasafin amma har yanzu ko sharan hanya ba a yi ba kuma gashi an sake yin wani kasafin da fatan gwamnati za ta duba kuma ta yi abin da ya dace daga haruna buda in kaibo karamar hukumar kafin hausa jihar jigawa sakonmu na karshe ya fito ne daga jamila ado salati goma ga annabi da fatan ado salati goma ga annabi rijau suka ce allahu akbar yanzu 'yan uwanmu mutane suna can cikin jeji hannun kidnappers cikin sanyi ba abin rufe jiki ba ibada ba kwanciyar hankali ba abinci ba bacci ga zagi ga duka ga tozarci ga cin mutunci ga kuma wannan sanyi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka kawo mana agajin gaggawa ko mun samu sa'idan rayuwa dan daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to madalla yanzu ka ga babali ya dawo da takaitattun labaran duniya yau alhamis kasar australia ta ba da rahoton hauhawar waɗanda suka kamu da nauyin omicron na cutar corona virus mai saurin yaduwa lamarin da ya sanya jihar new south wales ta sake saka dokar saka takunkumi a rufaffun wurare jihar new south wales ta ba da rahoton sabbin waɗanda suka kamu biyar ciki har da mutuwa ɗaya inda ya sama daga dubu uku na rahoton da aka bayar kwana ɗaya da ya wuce wanda ya kusa gaba ɗaya adadin da aka bayar a dukkan faɗin ƙasar. Rundunar sojojin Amurka ta ce ta kama bindigogi kira AK-47 guda 1,400 da alburusai 226 daga wani jirgin kamun kifi a arewacin tekun Arabiya. Sanarwar da rundunar sojojin ruwan ta biyar ta fitar ta ce jirgin ba shi da wata shaida ta ƙasar da ya fito. Ana sa ran ainihi daga Iran yake kuma ya tsaya a hanyar tekun ƙasa da ƙasa da ake amfani da ita a tarihi wajen safarar makamai ba bisa ka'ida ba zuwa ga 'yan tawayen huti na kasar yemen masu sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lasaliya sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya niger kamaru da chadi wato karfe takwas da rabi ke na agogon gada da gmt za mu sake dawowa da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie lizard Gresham da ta haɗa mana shirin da ma injiniyan mu na wannan lokacin. Baba ya ko makeri ne nake cewa a huta lafiya, amma a dakace shirin yau da gobe shirin matasa. Salamu alaikum.